tsohon shugaban najeriya janar yakubu gawon mai ritaya ya ce a shirye ke shiga tsakani a nemi zaman tattaunawa da yan kungiyar boko haram domin a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ke faruwa a wasu jihohin da ke arewa maso gabas da kuma wasu ɓangarorin najeriya janar gawon mai ritaya ya shaida hakan ne a hira da manema labarai a garin gombe a taron neman zaman lafiya a arewa maso gabas wanda hukumar bunƙasa ƙasashe ta majalisar ɗinkin duniya wato undp ta shirya tare da haɗin gwiwar wasu hukumomin gwamnatin tarayya. Yadda muke zama eh, eh, eh, lafiya a ƙasar nan gabaki daya wa'annan yara su ina roƙonsu duk Allah su duba abin da suke yi su yi ƙoƙari su ba mu zama lafiya a ƙasar nan in suna so ne wasu su zo same su mu tattauna wa'annan magana ina zan so mu sadu da su wannan faɗi ne na yi a wannan saboda na tabbata suna jin abin da ake faɗi in suna so su faɗa muku a sami zama ba tattauna eh, eh, magana ina cikin waɗanda zan yi volunteer mu zauna da su mu yi magana da su saboda a sami zama lafiya a ƙasar nan. Farfesa Muhammad Al'amin ya gabatar da kasida da ke batu kan ababen da ke haifar da ƙungiyoyin da ke tada kayan baya. Duk inda ya zama shugabanci ba a yin na adalci, duk inda ya zama dukiyar ƙasa ba ta zagayawa, duk inda ya zama malamai addini an ba su kara zube duk ra'ayi da aƙidar da suke so za su gabatar da ita, duk inda ya zama Ah, ana yin zalunci da rishin gaskiya ɓararo to dole ne mutane su samu ciwo a zuciyarsu dole ne mutane su samu rishin jin daɗi daga nan in aka samu wani wanda ya iya shiga gaba sai ya ba da jagoranci sai a fara waɗannan ah, tsagiranci to shawara ta farko shine cewa zaɓe da za a yi na nan gaba na baɗi ya zama to a yi zaɓe na adalci na gaskiya abin da tallaka suka zaɓa a ban masu domin yanzu shi wannan tsagirincin da ake da shi kasida ta raba shi gida biyu akwai wanda ake yin tsagirinci don a yaƙi gwamnati da kuma tsagirinci domin neman 'yancin talaka yanzu tsagerancin da muke fama da shi shine na yakar gwamnati idan ya rikide ya koma na neman 'yanci to ana cikin matsala kuma abin da zai faru ya rikide shine idan aka yi zalunci wajen zaɓe abin da ya zaɓa ba shi bane ba tallaka ga ana cuta shi to zai fara saurara rama irin waɗannan ƙungiyoyi ɗin nan daga nan sai abin ya rikide daga yakin gwamnati zuwa yakin neman yanci saboda yancin da aka hana musu wajen zaɓe. mai mataba sarkin bacci rulwanu suleimanu adamu shi yau kirci sarkin musulmi a wajen taron ga sakon da ya gabatar. Babban sakon da ya ba shi ne kamar da kowa ya sani ba abin da ya fi zaman lafiya. Mutane mu fahimci juna mu zauna lafiya. Ba bambancin kabilanci ba bambancin addini ai ta addu'a babu abin da gagari Allah har inda muke ciki koma ga Allah Allah dai mu magance mu koma insha Allah. A nasa jawabin gwamnan jihar Gombe Ibrahim Hassan Dan Kwambo ya ce za a iya shawo kan matsalar rashin tsaro da ke addabar shiyar arewa maso gabas ne ta hanyar kwakwaran jami'an tsaro inda ya buƙaci ganin shugabannin al'umma sun cusa aƙidar zaman lafiya a zukatan al'ummarsu da kuma sa ido a kan ayyukan da 'ya'yansu ke gudanarwa da ka iya shafan batun tsaro. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya.